Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. a jamhuriyar Najeriya za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni a duk a jamhuriyar ta Nijar. Sannan muna nan yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. masu saurare barkanmu da dare da fatan kun wuni lafiya mahmud lalo ne tare da nazir ahmad hausawa muke farin cikin sake kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon najeriya da nijar wato 3 da rabi na yamma kenan a nan washington dc inda za ku ji cewa yau aka yi bukukuwan ranar amfani da ƙasa da majalisar ɗinkin duniya ta ware a duk faɗin duniya domin yin dubi kan mahimmancin ƙasa ko ya manoma ke kallon wannan rana ƙasa tana da mahimmanci mai yawa ga manomi saboda amfanin da ake sawa ana isa amfani mai yawa a najeriya ana ci gaba da yabawa da kuma ƙorafe-ƙorafe kan shirin nan na n power da zai samar wa matasa ayyukan yi ke documentation kai an ce za a fara aikin za a yi posting ɗinmu? To da na duba direct kai sai na gaban ba na ji ba daɗi sosai. Yau kan wannan shiri na samarwa matasa ayyukan yi na 'yan fawa muke so ku kira ku bayyana ra'ayinku. Shin ya shirin ya gudana a yankunanku? Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma fa duka sai kun sha labaran duniya daga Nazir Ahmad Hausawa. Assalamu alaikum masu sauraro. Da farko mutane da yawa a China sun yi murna da zaben Donald Trump a matsayin shugaban Amurka na gaba. Suna kallon al'amarin a matsayin wata nasara ga China tare da imanin cewa matsayinsa na ɗan kasuwa manufofinsa za su kasance da sauƙin fahimta fiye da na abokiyar karawarsa. amma wata tattaunawa ta wayar tarho da kuma rubutu a shafin twitter ya fara canza wannan tunani da wuri sakamakon da yawa daga cikin mutanen sun fara ganin abin da suka yi zato daga sabon shugaban da faru ba haka ba ne kuma batun yiwuwar mayar da martani a diplomasiyance da fannin tattalin arziki ya fara karfi A ranar Juma'a ne shugaba mai jiran gado Donald Trump ya saba ma daɗaɗɗen tsarin diflomasiyya na bi a hankali, ya yi magana kai tsaye da shugabar ƙasar Taiwan, tsaye Ingwen, a tarho, kiran ya girgiza beijing ba wai don trump shugaban kasar amurka ne ya yi kiran ba a'a sai domin rubutun da ya yi a shafinsa na twitter domin trump ya kira ta kai tsaye da mukamanta. amurka ta sauya dangantakar ta zuwa china a shekarar 1979 kuma china na ikirarin cewa wannan tsibiri mai bin tsarin demokuraɗiyya wani yankin ta ne karkashin yarjejeniyar sauyin diflomasiyyar amurka ta amince da yanke hulɗar siyasa da taiwan wata kotu a gambia ta ba da umarnin sakin wani jagoran 'yan adawa da kuma wasu fursunonin siyasa su goma sha takwas 'yan kwanaki bayan shugaban ƙasa ya haya jamme ya rasa kujerar shugabancin ƙasar gambia a zaben da aka yi kuma ya yarda zai sauka daga kan mulki ya koma gefe Usaini Darbo da kuma mambobin jam'iyyar United Democratic Party an yanke musu hukuncin shekaru uku uku a gidan kaso a watan Yuli sakamakon shiga cikin wata zanga-zangar lumana da aka yi kan gyaran dokokin zaben kasar hukuncin da kotun ta yanke na ba da belinsu ya jawo sowa a zauren shari'a da kuma daga maboya bayansu da ke waje wasu 'yan jam'iyyar adawa na kira ga hukumomin kasashen waje da su tabbatar da an saki dukkanin fursunonin siyasa da aka ɗaure su ƙarƙashin jamme da gaggawa ƙungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty international ta ce akwai kusan mutane 51 da aka tsare a wannan shekarar kawai waɗanda suke jiran hukunci ciki har da darbo saura 36 ana tsare da su ne ba tare da an tuhume su ba labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga birnin washington dc majalisar tsaro ta majalisar ɗinkin duniya za ta ƙara ƙuri'ar janye wuta a yau litinin na tsawon kwanaki bakwai a arewacin birnin siriya na aleppo wani yunkurin na samun damar kai kayan agajin gaggawa Aleppo dai shine birni mafi girma a Siriya kafin yakin basasa ya barke shekaru shida da suka wuce, wanda a yanzu shine wurin da sojojin Siriya ke yakar 'yan tawayen kasar tare da gatan bayan bayan Rasha domin kwace birnin da 'yan tawayen suka rike a matsayin wurinsu a gabashin lungunan wuraren. a rubuta wannan yarjejeniya ne a misra da spain da kuma new zealand cewar majalisar tana buƙatar kwanaki bakwai domin tsagaita wuta da kuma dakatar da faɗa rubutun da ya haramta kowane irin makami ciki har da hare-haren jiragen sama da kuma amfani da bama-bamai a wuraren da yaƙi ya yi yawa da kuma wuraren da 'yan tawayen ke rike da su da kuma ɓangarorin da gwamnati ke rike da su a aleppo sojojin amurka injiniyoyi sun hana gittawa da bututun man da kotu na kimanin dala biliyan 3.8 da aka takaddama a kai wanda aka shafe wata da watanni ana ta zanga-zanga a kai musamman 'yan kabilar rock waɗanda ke korafin cewa shimfiɗa bututun na iya shafar ruwan shansu ya kuma yi illa ga wuraren ibadarsu a wani jawabi da ƙungiyar injiniyoyin suka bayar a rubuce a jiya lahadi sun ce zai yi wahala a sami wani canji na sauya hanyar da aikin zai bi dubunnan mutane sioux da kuma masu goyon bayansu suka yi murnar wannan jawabi da bayanai da kuma kaɗa ganguna kusan kimanin ɗaruruwan motoci ne suka yi layi a hanyar da ake gabatar da zanga-zangar suna danna hon da kuma sowar wato ruwa rayuwa ne a yayin da suke shiga sansanin da ake zanga-zangar wani daga cikin masu zanga-zangar ya ce jawabin ya fito bayan wata gagarumar addu'a ce da suka yi. Nazir Ahmad Hausawa kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a duk faɗin duniya yau aka yi bukukuwan ranar amfani da ƙasa ranar da Masar Ɗinkin Duniya ta ware domin yin dubi kan mahimmancin da rairayi ko ƙasa ke da shi ga bil'adama. Manoma dai na ɗaya daga cikin rukunan mutanen da suka fi kowa cin gajiyar ƙasa saboda aikace-aikacensu na noma. daga birnin ibadan da ke jihar oyon najeriya hassan umaru tambuwal ya zanta da wasu manoma kan wannan rana kamar yadda suka fara da gabatar da kansu sunana oblu shagon dan buga ka noma dutse kai manomi ne sosai kuwa shekara nawa kana noma a nan jihar oyo na dan dade nan jihar oyo amma ban taba noma ba sai wannan shekarar ta wuce to da me da me hake nomawa ina noma masara ina noma kubewa ina noma alayahu, ina noma yakuwa ina noma har kankana ma na fara sa to ita yakuwa wace irin kasa ce ya dace a noma ta akai a oga wallahi gaskiya ko na kuda tana yadda yadda take yi arewa sunana muhammadu mai agogo ka dan dade kana noma a nan jihar oyo lalle na kai shekara biyar ina noma a nan jihar oyo ko ka san cewa yau ne ranar kasa ta duniya to yanzu ni samu labari gare ka saboda na ba sauraron rediyo noma ya hana shin menene muhimmancin kasa a gare ka kai manomi kasa tana da muhimmanci mai yawa ga manomi saboda amfanin da ake sawa ana iya sa amfani mai yawa kamar ni kaga ina iya sa ina iya sa rake ina iya shuka masara ina shuka shinkafa kamar yadda wannan ya ce yana noma alayyafu da sure duka ina sawa kana ganin kamar ƙasa mai tsauri ko kuma yashi ko wanda aka ce marairai ba za ta yi kyau wurin noman masara ba tana kyau sosai kuwa in dai amma sai an sa taki sa mai yashi ba tana noma masara amma sai an sa taki to idan ni dawo gare ka oblu ya kake kallon kasar watan nan kudu maso yammacin najeriya ko kuma nan jihar oyo da kasar arewacin najeriya haba oga tuntun ai barci maka yi ni da na san nan kasar duk abin da na sani arewa zai a na kasar da tuntuni na kama noma dama nan kasar to menene bambancin wannan kasa ta nan kudu da ta arewa a kasar nan ta hire kasar nan kudu ta hita mu ta arewa rai gaskiya to taki ta hita arewa ko ko dai rayuwa ce kawai wato a aladance wallahi oga kyan kasa ne ko taki ban zuwa mu kasa ta ba amma duk kayan gona da na sa wallahi alhamdulillah maiwa ma yin aka sa za ta yi don na gani don mun jaraba amma kaɗan muke sawa kuma duk yayi Inda Allah ya sani sai Allah bari in ba ku kalamin wasu manoma kenan a tattauna wasu da hassan umaru tambuwal to a najeriya na ci gaba da yabawa da kuma yin korafi kan shirin nan na yan power da gwamnatin tarayya ta kaddamar wanda zai taimaka wa dimbin matasa samun guraben ayyuka wakilin murya amurka hassan maina kaina ya yi mana dubi kan yadda shirin yake shan yabo da kuma suka daga wasu 'yan najeriya Yau dai 'yan kwanaki kenan da fara shirin gwamnatin tarayya na 'yan fawa da ke da zumar samarwa matasa aiki. To sai dai kuma bisa ga dukan alamu har yanzu fara shirin gadan-gadan bai kan kama ba. Baba Jibrin wani matashi ne da ya samu shiga cikin shirin kuma na tambaye shi ko shin sun fara aikin? A da saurare har yanzu ba fara wannan abubuwan ba. Yige kawai ayyukan litinin ne. To me yake ciki yanzu? Da aka yi shan litinin in shi kenan sai aka ce za a yi documentation a state level domin ba da photocopying documentation mu da har yanzu. Menene sunanki? Sunana Aisha Ibrahim Alkali. Kin samu wannan shirin na 'yan fawa ko? Eh, na samu. Yaya kun fara aikin? A ban fara ba amma dai an kusa farawa. To me ake ciki yanzu? Ok, documentation aka yi. an ce za a fara aikin za a yi posting din mu din nan. Kuma kina da kwarin gwiwa akan shirin sosai. Sosai kwarai da gaske. Ai kamar yadda na da farko tun da an riga an ce a yi kuma har aka yi, na suka fito har aka yi documentation, shi ma posting din haka ne ai za a yi. Matashi Muhammad Bello Musa da ya nemi shiga cikin shirin bai samu ba ga yadda yake ji. Gaskiya a farko na ji ba daɗi sosai da ban samu ba saboda ma lokacin na duba na fara duba ɗaya bayan ɗaya dai sai na samu cewa ana duba da phone number to da na duba direct kai tsaye na ga ban samu ba na ji ba daɗi sosai. Ƙungiyar kwadago ta Najeriya wato NLC ta ce bata gamsu da wannan shiri ba. Shugaban ƙungiyar kwadagon na ƙasa Comrade Ayuba Waba wanda yanzu haka ke ziyara Amurka ya mun bayani ta wayar tarho. Gaskiya ba mu gamsu sosai ba amma kuma an ka duba ba shine zai shawo kan rashin aikin yi da dindindin a Najeriya ba abin da bai shawo matsayin aikin yi shine mu samu masana'antu mu fara aiki mun haka masana'antu su ne a duniya suka iya tadadar da aikin yi a cewar Usman bin Affan akwai jirwaye mai kamar wanka cikin jerin sunan da aka wallafa tun farko kamar inda na duba na wata karamar hukuma na borno hakan nan sunayen gaskiya suka kula in kai comparing da mutanen da suke zama a wurin da kuma sunayen da suka fito a sai ga kamar sun sha wai an yi amfani da wurin da mutane suke ba wai ainihin local government division na mutum ba. Daga haka asalin mutanen da suke zama a wannan wurin da su ne asalin yankin saboda yanzu irin kiri nan don wani nesa bare zo wannan gurin ya zauna ba. Mutari Yarima sarkin Baburawa ya ce suna da ƙarin ƙorafi. Yan siyasa sun yi amfani da ainihin da kujerunsu na siyasa mafi yawanci yaran da suke kamata a basu abu ya kamata a basu ba a basu ba sai zama wa'ansu ma suna aikin gwamnati a cikin su mafi yawanci wanda aka basu wannan abu. Kokarin da muka yi don jin ta bakin gwamnatin tarayya bai nasara ba. Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. ta kan wannan shiri na samarwa matasa ayyukan yi na 'yan fawa muke su kira ku bayyana ra'ayinku shin yaya shirin yake a yankunanku yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To kada manta ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu karfe 4 na yamma ne saura kusan minti 18 ga kira mun samu daga Kaduna. Wane ne kallai? layi? suna sunana Musa daga garin Kwangila Zaria memba a kungiyar Taska ne maka fata alkhairi. To muna al'amari da gwamnati ta fito da shi yan fawa din nan gaskiyar magana mu dai a nan haka. Mm. A nan shi mu na Kwangila ni ban ga mutum ko daya wanda aka ɗauka da sunan za a samu masa wannan aikin ba to amma mu abin da muka ba gwamnatin tarayya uzuri shine sannan a hankali abin zai kawo imu tunda mu matasan nan muna da yawan gaske akalla akalla cikin kashi ɗari mu ne kusan kashi tamanin fa a Najeriya. Malam Musa kun aika da takaddunku ko ko dai kawai dai kun zauna ne kuna tunanin abin zai zo same ku har gida. To mun da takaddunmu ya za mu tsaya abin ya same mu a gida mun da takaddunmu har yanzu al'amarin da sai dai shiru kake ji. to amma Allah da abin zai zo kanmu na gode Musa da garin Kwangila Zaria gode da godiya malam Musa har yanzu dai muna jihar ta Kaduna ga wane ne kan layi Hello na Kaduna kana tare da mu Wa alaikum salam Suleiman Madaci karamar hukumar Kauro jihar Kaduna tarayyar Najeriya Yawo to muna jin kamalan yau gaskiya mu wannan tsari mu na karamar hukumar Kauro ni san san ban ji labarin shi ba illa iyaka mun ji labari ne a kafafen yada labarai musamman shi shahaban shara ɗaya da ya shigo kafafen yada labarai mu lokacin ma muke ji to hmm. amma gaskiya muna fata alkhairi ga wannan dan duk dan najeriya dan najeriya ne duk wanda ya samu muna yi masa fata alkhairi sai dai koke-koken da jama'a suna yi cewa an dan nuna banci abin gwamnati ta tsaya ta yi nazari da saurarakin su kai don wasu da yawa suna cewa yaran su sun nema da saurarakin su ba gani ba kuma ba a ba da daidaito kamar jihar Kano kaga tana da jama'a da yawa to amma kaman bayalisa kuma sai a ce na bayalisa kuma sun fi na jihar kano ko kuma na bayalisa daidai suke da na jihar kano kaga haka bayan adalci ya kamata a duba wannan yanayi da fatan za ku tashi lafiya suna na wasu da madaci karamar hukumar kauri tarayyar najeriya jihar kaduna madala mun gode malam ya'u har yanzu dai muna jihar ta kaduna wane ne akan layi yau muna jin ka salamu alaikum wa alaikum salam basiru ne daga kaduna muna jin ka malam bashiru ni tun da ake wannan shirin ban taɓa samun sa'a na kira ku ba sai yau. Allah sarki yau gashi ka yi nasara ka same mu. To Allah ya saka da alheri na gode. Mu ne da godiya ga kira mu samu daga Kwatano wane ne akan layi? Ali ne daga Kwatano. Yawa muna jin kamalan Ali. Dan mutanen Nijar. Yawa muna jin ka. Dan mutanen Nijar. Eh gaskiya wannan abin da gwamnati ta yi gaskiya yayi na neman matasa aikin yi gaskiya wannan mun ji daɗin wannan abun gaskiya Allah ya tabbatar da alheri malala ana ta bayyana ƙorafe-ƙorafe ne dangane da wannan shiri ko da ke wasu ma suna yabawa ya kake kallon lamarin a ni da gaskiya na ga yayi saboda ya kamata duka duk wanda baya da aikin yi gaskiya ya samu aikin da zai yi gaskiya kaga zai hana duk wani abin nan fashi da ake yi da wani fashi da makami da sauransu dai da dai haka hmm. Malam Ali kenan daga Kotono a maɗa Nijar ga kira mun samu daga Abuja wane ne kan layi? Alo, ni suna na Ibrahim Isa Duran ɗan bako shi karmar hukumar sha nono amma daga nan Abuja. To muna jin ka Malam Ibrahim Isa. Alhamdulillah wannan abu da gwamnatin tarayya ta yi mukan san barka. Domin hmm. ina ɗaya daga cikin yaranmu ga nan duk sun cike fam ɗin nan sun samu. Haka. kuma muna fatan magwamcin tarayya mune mata fatan albarka Allah ya tabbatar da alheri. To sai mu ce kuma ah, Allah ka Eh sai mu ce amin a ah, Malam Isa daga Abuja mun gode kwarai ga wani kira mun samu daga Kaduna har ila yau dai wane ne akan layi? To huta lafiya. Mun gode kwarai. Hello na Kaduna kana jin mu? Hello na Kaduna? wato ina ga kaman shi ma layin nasa ya katse lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar muna magana ne kan batun shirin na sama wa matasa ayyukan yi na n power da aka kaddamar a najeriya wanda gwamnatin tarayya kenan ta kaddamar muna sauraron kiran ku yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. wato mun dan samu tangarda amma mun samu wani kira daga kaduna har ila yau 'yan kaduna kun mamaye shirin namu wane ne akan layi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa alaikum salam sunana alhaji musa garo mai rediyo da rikoda da kasuwar kawo kaduna najeriya alhaji musa garo muna jin ka to ma lalo ne maka fatan alkhairi kuma babu shakka irin waɗannan abubuwan da gwamnatin tarayya ta fito da shi dangane da wannan sama matasa aikin yi hmm. abin san barka ne kuma damun ya kamata a ce su kansu al'umma ƙasa a koda yaushe su rika kasancewa su ne shugabanni addu'a ta kwarai hmm. idan kai addu'a ta kwarai ko da abun bai zo gare ka ba zai zo ga dan uwanka kuma da mu kasa mu al'adar mu kana arziki ko ba namu bane in ba gani sai mu ce to Allah ya sa albarka kuma wannan gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari muna fatan kamar inda mutane suke korafin cewa kada a ce an yi abubuwan da ya kamata ba ya kamata ba a cikin gwamnatin ya kamata da aka san suna da yawa kamar abin da ya danganci gabashin arewa ya kamata a a karkato da abin domin wata jiha ta fi wata jiha ta kai yawan jiha goma kamar a arewacin kudancin Najeriya ya kamata a ci an kula da wannan abu domin kansu matasa su yi ba talakawa ne suka kai wannan gwamnati da fatan Allah subhanahu wataala kara babu Buhari lafiya kuma Allah ya sa wanda ya samu aikin yi abin da ya kamata a kan shi da fatan za a tashi lafiya mallam lalo nagode da wannan dama mu ne da godiya malam Musa Garo daga jihar Kaduna ga wani kira mun samu daga jihar Benue wane ne a kan layi Hello na Benue kana tare da mu Hello na eh, Benue yawwa eh muna jin ka to yanzu ya ina muku san barka ne da wannan abubuwan da Eh baka faɗi sunanka ba. Ba Abdullahi ne daga Boko. To muna jin kamala Abdullahi. Muna magana ne kan batun aikin Hello malam. Eh, Yau eh kana muna jin ka amma ka dan yi kaman nesa ciki ciki haka ba ma jin ka sosai. Me me kake cewa? Ah, muna godiya ne da abin da gwamnati tana magana. to madalla mun ah, gode mal abdullahi kenan daga jihar benue kuma da kiran nasa ne muka kawo karshen ɗaukar wayoyin naku muna godiya kwarai da gaske yanzu kuma sai labaran wasanni labaran wasanni jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwa da ku a wani sabon shiri na labaran wasanni To a karo na takwas, Najeriya ta sake lashe kofin kalubalenka na Afirka na mata bayan nasarar da samu na ci ɗaya da babu da ta yi wa kamaru kuma a can kamaru ɗin a gaban 'yan kamaru sun fi dubu arba'in a birnin Yawunde. kwallon da Dazari Oparanozi ta saka ana kusa a gama wannan wasa shine baiwa Najeriya ɗin damar ta kare kambin da ta ciwo a Namibia shekaru biyu da suka wuce. wannan wasan cin kofin kalubalenka na mata na afirka da najeriya ta mamaye shi kwata-kwata domin daga cikin wasanni kofuna goma da aka yi tun tarihin kafa wannan gasa din najeriya ce ta kwashe kofuna guda takwas wato sau takwas tana cin kwalla to wannan cin mutuncin da najeriya ta yi wa kamaru a kamar din ya faru ne kuma ma a gaban shi kansa shugaban kasa kamar din paul biya da mutanen kamar kamar da muka ce kamar dubu arba'in da suka shaƙe babban filin wasa na amadu ahijo wasu an ce sun shiga filin wasan sun zauna suna jiran wasan nan tun awoyi kamar biyar kafin a zo a fara shi to gana ita ta cinye lambar tagulla wato matsayi na uku kenan bayan ita ma dai da ta ci afirka ta kudu ci ɗaya da babu a ranar juma'a to mutanen ƙasar brazil suna ci gaba da zama cikin halin makoki da juyayi na asarar da suka na 'yan wasan su bayan mummunan hatsarin jirgin saman da ya kashe aksarin 'yan wasan da ke cikinsa a makon da ya gabata yanzu haka an ce akwai 'yan kwallo da yawa da suka ce ba za su maye kwallo ba yanzu saboda tsoro kuma juyayen abin da ya faru abin da ya sa ana ake jira yanzu hukumar kwallon kafa ta fito ta fayyace ko za a ci gaba da wasannin lig lig na wannan kasa din shi dai wannan hatsarin da ya faru a cikin makon jiya ya halaka mutane 71 daga cikin 77 da ke kan wannan jirgi da ya taso daga birnin santa cruz na bolivia kuma wanda ya halaka din sun hada da 'yan wasa goma sha tara. To bari mu kammala a Ingila mu kalli allon wasannin Premier League inda Chelsea ce take kan farko bayan nasarar da ta samu na kwankwaɗe Manchester City da ci uku da ɗaya a wasannin da suka yi. Yanzu wasa na gaba da ke gaban Chelsea shine wanda za ta yi ranar Asabar mai zuwa da wasu burin wuce Albion in Allah kai mu. Arsenal ita ce ta biyu da maki 31 ban gaya muku ma ita ce tana da maki 34 ne. To Arsenal take da maki 31 ita kuma wato ta gallaza west ham united ne da ci biyar da daya a wasan da suka yi ranar asabar gobe za ta yi wasanta na gaba da fc basel a ranar talata gobe din to wani wasa da aka yi dai bada mamaki shine wanda aka yi tsakanin liverpool da bournemouth wanda kuma ta bournemouth ne suka ci liverpool da ci hudu da uku wanda shine karo na farko da hakan ta faru a premier league ranar lahadi mai zuwa allah kai mu ita liverpool za ta yi ta na gaba da west ham united to abin da ya samu kenan a shirin labaran wasan na wannan litinin sai wutan allah kai mu na huta lafiya yanzu kuma ga sharhin murya amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka. a lokacin da ya dace kuma bisa dokar ƙasa. Amurka takan gano wasu mutane da ke da tasiri kan harkokin ƙungiyoyin ta'addanci. Yawancin lokuta mutanen au manyan jagorori ne au suna taimakawa wajen samar da kuɗaɗe ga ƙungiyoyin ta'addanci. Idan aka gano mutum, sai gwamnatin Amurka ta sanya sunansa a wata rijistar sunaye ta musamman. Gwamnatin takan sanya wa ƙaddarorinsa da ke Amurka takunkumi ba tare da ɓata lokaci ba. sannan kuma a dakatar da shi daga duk wata hada-hadar kuɗaɗe a duniya. Zai yi wuya wani ɗan Amurka ko kamfani su yi harkar kasuwanci da irin wannan mutumin. Wannan ne abin da ya faru da Victor Kispe Palomino da Jorge Kispe Palomino da kuma Tatsela Loya Velkes, manyan shugabannin ƙungiyar ta'addancin ƙasa da ƙasa wadda mazauninta ke Peru da kuma ƙungiyar ta'addanci ta ƙasa da ƙasa da ake kira Shining Path. Ƙungiyar ta Shining Path wadda ke ayyukan ta'addanci tun shekarar 1980. Wani ɓangaren masu tada ƙaya baya ne da suka samo asali daga jam'iyyar Communist ɗin Peru. Burinta shine ta hamɓarar da daɗaɗɗen tsarin gwamnatin demokuraɗiyyar ƙasar ƙarfi da yaji da kawo tsarin gwamnatin kama karya. Ƙungiyar na amfani da razana jama'a, kisa da kuma kai munanan hare-hare akan fararen hula don cimma burinta. Waɗannan 'yan ta'addan sun kashe mutanen wasu ƙauyuka baki ɗaya. Ƙauyukan sun haɗa da Luka na Maka, inda aka yi wa mutane 69 kisan gilla a shekarar 1983, da kuma kisan gilla baya da aka yi wa mutane 47 a Walo. Ƙungiyar Shining Path ita ke samar wa kanta kuɗi ta hanyar sayar da hoda koken. Tana sa haraji akan noma da sarrafa ta da kuma dakon hodar. tana kuma samar da hanyoyin sufuri da tsaro ga ƙungiyoyin da ke fasa kwabrin hoda mai yawa ciki da wajen kudancin tsakiyar Peru. A yanzu haka Victor da Jorge Kispe Palomino waɗanda 'yan uwan juna ne suke jagoranta ƙungiyar ta Shining Path. Victor Kispe ya faɗi cewa yana da hannu a kisan da aka yi a Luka na Maka yayin da ɗan uwan shi Jorge shi ma ke da hannu a hare-haren da Shining Path ta kai waɗanda suka yi sanadiyar mace-mace da yawa. Tatsela Lawyer Velkes ita ce ke kula da harkokin horas da manyan ƙungiyar da kuma cusawa yara a ƙidan ƙungiyar. An santa da horas da sabbin mambobin ƙungiyar Shining Path, yawanci ƙananan yara, don ƙarawa ƙungiyar ƙarfi a ayyukanta na ta'addanci. Saboda wannan dalilin da wasu Duka mutanen uku ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ayyana su a matsayin 'yan ta'adda na ƙasa da ƙasa na musamman a ƙarƙashin ikon shugaban ƙasa tanaji na 13,224. Tun daga shekarar 1980, 'yan ƙasar Peru suka guje wa ƙungiyar Shining Path. Kuma gyauran ƙungiyar ne ya rikide zuwa mummunar ƙungiyar ta'addanci ta safarar miyagun ƙwayoyi. Yanzu da Amurka ta sanya sunayen shugabannin kungiyar a matsayin 'yan ta'adda, Amurka na fatan hakan zai karya laggon kungiyar wajen ci gaba da gudanar da miyagun ayyukanta. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Yanzu kuma sai bitar labaran duniya. Da farko mutane da yawa a China sun yi murna da zaben Donald Trump a matsayin shugaban Amurka na gaba, suna kallon al'amarin a matsayin wata nasara ga China tare da imanin cewa a matsayin sa na ɗan kasuwa manufofinsu za su kasance da saukin fahimta fiye da na abokiyar karawarsa. Amma wata tattaunawa ta wayar tarho da kuma rubutu a shafin Twitter ya fara canza wannan tunanin da wuri. wata kotu a gambia ta ba da umarnin sakin wani jagoran 'yan adawa da kuma wasu fursunonin siyasa su goma sha takwas 'yan kwanaki bayan shugaban ƙasa yahaya jamme ya rasa kujerar shugabancin ƙasar gambia a zaben da aka yi kuma yarda zai sauka daga kan mulki ya koma gefe Usaini Darbo da kuma mambobin jam'iyyar United Democratic Party an yanke musu hukuncin shekaru uku uku a gidan kaso a watan Yuli sakamakon shiga cikin wata zanga-zangar lumana da aka yi akan gyaran dokokin zaɓe hukuncin ƙasar. masu sauraro baki ɗaya abin da shirin namu na wannan lokaci ya kunsa kenan sai kuma gobe idan Allah kama za ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin nazir ahmad hausa da ya taya ne gabatarwa da sa'ida hamdun da ta haɗa mana shirin sai kuma injiniyan mu greg burns daga nan sashen hausa na murya amurka mahmud lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka daga washington dc